da ake nufi sallar da ake haɗuwa ake taruwa a yi ta tana daga cikin alamomin addinin musulunci malam ya fara da faɗan hukuncin amma kafin faɗan hukuncin za mu ambaci abin da ya zo na maganganun malamai akan falalarsa Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymeen Allah ya ji kansa har da a cikin sharhinsa na Zadul Mustaqni daga cikin kitabun fiqh na madhabar al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ambaci falala masu yawa ya kirga wajen kusan wato fuskoki wajen goma sa wani abu wajen bayanin talalar sallar jam'i na farko daga cikin fa'idodinta yake akwai sanya wato soyayya tsakanin mutane tana haɗa tana haɗa zukata musulmi ya zama sun so juna masu sallah a waje ɗaya wannan wannan haduwar da suke yi za ta sanya soyayya tsakanin saboda haɗuwa a cikin da'ar Allah tana daga cikin ɗabi'a wannan yana daga cikin dabi'arta wanda kuka haɗu kuka aikin Allah tare to Allah yana dafa wata soyayya tsakanin su wannan sunnar Allah ce sunnar Allah ce shi yasa shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya ambaci wato falalarta da wannan da isara ga wannan fa'idar Allah ta'ala yake allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah shine wanda yake ganin ka yayin da kake nutsewa za ka yi sallah da jujjuyawarka a cikin masu sujada wato tsagewarka da fa to wannan ya nuna kan cewa wannan haɗuwar ana faduwa tare ana dagewa tare a cikin sujada ga Allah da ibada ga Allah abu ne wanda Allah madaukakin sarki har ya ambace shi a cikin alkur'ani domin ya nuna wato martaba da darajar wannan matsayi to da haka wato ita sallar jama'a tana da wannan ɗabi'ar tana sanya soyayya tsakanin mutane daga cikin fa'idodinta tana sanya mutane su san juna da za ka ga wanda suke sallah tare da su san junan da za ka ga wani ya zo sai a ce a ah, wane ne wannan kuwa ba mu saba ganin sa ba sai a san shi ko shi ne ta hanyar wannan sanayya din ne zai zama kuma san cewa wanda yake cikin larura za a san larurarsa wanda ba shi da lafiya za a san rashin lafiyarsa wanda baya zuwa sallar ma sai a san shi dan a ji masa nasiha yana daga cikin fa'idar to akwai da Allah wani mai mota Mercedes Zibit lamba AA uku tara uku ajingi ana nuna da Allah ya je aiki saboda ya taba waɗansu ƴan uwanmu da za su yana daga cikin fa'idodin sallar jam'i bayyana alama daga cikin alamomin addinin musulunci sallar jam'i alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga wani bai yayi sallah tare da musulmi ba tare da su ba a cikin masallaci sai ki ne ba ka sallah ba alasta rajulan musliman ko ba mutum ne musulmi ba wato ma'ana yin sallah a cikin jam'i dalili ne wato da isa isa alama ce kasancewa mutum musulmi ne kuma wannan alama ce ta al'ummar musulmi sannan ya daga cikin fa'idar sallar jam'i bayyana izzar musulunci domin ga musulmi gabaki ɗayan su sun shiga masallaci sun haɗu a cikin sallah gabaki ɗayan su sun fito a cikin jama'a a cikin taro wannan bayyana izza ce ga addinin musulunci yasa za ka ga a da ake gaba da addinin musulunci farkon abin da ake yaƙa yin sallar jam'i ba a so a ga musulmi suna bayyana suna bayyana a haka a gan su duk sun taru suna tohowa daga ko ina loko loko titi titi suna shiga waje ɗaya sannan kuma a ga sun fito kowa ya kama gabansa farkon abin da ake yaki in ana so a yaki izzar musulunci shine a hana sallar jami'i yana daga cikin fa'idodinta wato koyar da jahili wanda bai iya ba ta hanyar sallar jami'i zai koya domin yanzu kamar irin mutane da suka musulunta yanzu abin da akan gaya ma mutum in ya musulunta shine to ka rinka neman musulmi inda suke sallah ka rinka sallah tare da su in yanzu yana yi lokaci kan kanin sai ya iya sallah wanda inda za a zauna da shi ake za a koya masa ne sai dade bai koya ba amma ta hanyar sallar jami'i in dai zai rinka sallah nan da nan sai ga ya koya saboda zai ga abin da liman yake yi in ma bai in ma yana nesa da liman zai ga abin da wanda yake damansa da wanda yake sa yake yi shi ma ya sallar kamar yanda yake yi yana daga cikin fa'idar sallar jam'i wato sabar da al'ummar musulmi haduwa da yin abu tare da rashin rarrabuwa yasa ne aka ce ko da mutum yayi kamar da zai zo a cikin karatun ko da mutum yayi sallah ki shi kadai in ya zo ya tarar ana jam'i ya zai saboda ba a san rarrabuwa ba a san a ga mutum ya waye wata annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyar tafiya ne sun dawo wanda daga cikin sahabbai daga dare jaraba ta same shi bai samu ruwa ba aka tashi aka sallah asuba bai shiga cikin musulmi sun yi sallah ba ya ware shi kadai yana zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah yake masa wani ke ba musulmi bane me yasa baka sallah ba saboda ne saboda ya ware kansa sai ke ba musulmi bane me yasa baka sallah ba sai ya rasu rasulullahi ai jaraba ce ta same ko ba ruwa sai yace ai akwai taimama sannan ya koya masa yin taimama الشاهد أنا وجه شيء النبي صلى الله عليه وسلم sallar jam'i tana nuna kan cewa ba a sanar rabuwa kuma ana son haduwa idan mun haɗu wajen sallah yadda take ita ce mafi girman wajibi to a cikin sauran abubuwa ma shine ya dace ya zama to kan mun haɗu bai kamata a ce kowa ya ware kansa kowa ya kama gabansa ba kuma haɗuwa tana daga cikin abin da yake nuna wato cikar hankali wanda hankalin ke zama cikakke da sanin maslaha ya zama tabbatacce a wajen su ne suke haɗuwa domin sun san a cikin haɗuwan ne za a samu ƙarfi kuma su ne suke yaƙi da rarrabuwa da haka yin sallar jam'i tana koya mana wannan sunnar amma abin takaici sai ka ga yanzu da wannan da sallar da muke kai a cikin jam'i amma ba wanda suke ba wanda suke ganin illar rarrabuwa irin musulmi wannan ya nuna kan cewa kenan ba mu riga mun gama koyon darussan sallah ba inda mun koyi yadda ya kamata da ya zama ya kamata a jiya wannan shine zai sa ya zama to wannan tabi'a ta haɗuwa da rashin rarrabuwa ta zama to da sassa a cikin kuma wannan abin da abin da waɗansu al'ummomi suka koya daga gidan musulmi ne duk wanda yake karanta tarihin yaƙoƙin da da turai suka da musulmi zuwan da turai suka yi zuwa gabas ta tsakiya zuwa ƙasashen sham baitul maqdis da sauran wuraren da suke suka ga yanda musulmi suke suka koma suna ta suna ta Allah wadai da su halin su na rarrabuwa da yaƙe-yaƙe tsakaninsu suka ce sai sun koyi wannan haduwar kuma ga suka zo suka yi wannan haduwar ya zama to yanzu su ne suke wannan suka koyi wannan abin da hankali na shari'a hankali da imani ya tabbatar da shi mu kuma muka mu kuma muka sake shi Allah ya dawo da mutum hanya yana daga cikin fa'idodin da ke cikin yin sallar a cikin jami'i yima wato sabo da yima raina linzani mutum ya zama to ba yayi abin da yake so ba saboda ba za ka kabbara ba sai yayi ba za ta yi ruku'u ba sai ne yayi ruku'u kasan akwai wani wanda yake shi kai abin da yake so ya saba ma mutane dan me za a ce abin da kowa yake shi shi zai yi shi sai yake kai ya saba mutane to ina zuwa sallar jami'i da saba dole ba zai saba mutane ba ba zai yi ruku'u din nan ba sai an yi ruku'u ba zai sujada ba sai an yi sujada to wanda yake da irin wannan ɗabi'a aka koya masa wannan kaga an same an samu mutum dan ba ba hali ne na mutumin kirki bai zama to shi kai abin da yake so ya saba ma mutane idan kan cewa shi shi kai lafiya mutane ba hali ne na mutum ba hali ne wanda yake na wato istiqamar dabi'a ba na daidaituwar dabi'a ba kaga wannan fa'ida ce da ake samun ta a cikin sallah yana daga cikin fa'idar da ke cikin sallah sanya wato sanya ma musulmi jin yadda ya kamata su kasance yayin da za su jihadi tunda sahun sallah irin sahun jihadi ne sahun sallah haka sahun jihadi shi ma yake to da yayin da ake sahu sai su rinka tunanin wata ran fa haka zamu wannan sahu mu yaki fi sabilillah shi wannan fa'ida ce babba yana daga cikin fa'idodin tuna ma musulmi yadda sahun mala'iku yake tunda Allah ta'ala ya yabi mala'iku ya yabe su yake wa inna la nahnu safun mu mala'iku mu ne waɗanda muke yin sahu Allah ya ambaci wannan aya yana faɗan su ne musu kirari da kanta suna kirari da wannan to kai ma idan ka zo ka shiga cikin sahun sallah ka shiga sahu irin sahun mala'iku kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce mata abbai ba za su yi sahu ba kamar da kamar da mala'iku suke yin sahu ko yin koyi da mutanen kirki rabauta ne hmm. yin duk wanda ga ya koyi da masa adawa to waɗanda suke Allah yana so to nan dalili ne akan cewa kima wanda yake shi mara marabo wanda ya samu babban rabo ne sannan akwai sanya ma musulmi yin daidaituwa da rashin fifiko tsakanin su da juna inda za ka ga an zo an yi sallah da sarki da talakanta da mawadaci da fakiri da malami da ɗalibi da babba da yaro duk a sahu ɗaya gaba ɗaya ba za a keɓance wani waje a ce wani ba zai je ba inda kai akan keɓance shine wanda suke kusa da madinan domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce liya liya minkum ulul ahlami wal nuha ma'abuta wato hankali da ma'abuta sani na shari'a ya zama tuki ne da za su kusa da ni an kaddamar da su saboda matsayin su wannan ko matsayi ne wanda ba wani abu na duniya ba ba da hannu da kini ba ba da mulki ba ba da wani abu na duniya ba a da ilimi domin ne domin ko da liman yayi kuskure su gyara masa ko da liman ya fita daga cikin sallah yana neman wanda zai zo ya a kaddamar da shi sai ta koyo ya san yadda zai ci gaba da mutane zai kiwa da mutane gaba sallar su sannan yana daga cikin fa'idodin sallah sanin halin da wato binciken bibiyar halin mabukata da kuma marasa lafiya da kuma ma masu wato masu rashin kula da sallah saboda yayin da an saba ana an san mutum makwabci ne amma ba a ganin sa a masallaci ko kuma an san shi an saba ana ganin sa a masallaci sai aka gaba a gan shi ba sai a jiya menene halin sa wata kila daga nan ne za a san ko rashin lafiya ne ko wata larura ce an tana da wannan wannan shine hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tanje masallacin ku ba duk ranar asaba dan haka aka rito a hadisin duk ranar asaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa masallacin ba malamai suka ce hikimar shine a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ake sallar Juma'a mutanen ku ba haka suke tasowa min uku za su taso su je su sallar Juma'a to wanda duk da je sallar juma'a ba wanda duk da je sallar juma'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je masallacin kuba ranar asabar dan yaji menene me ya faru wanda bai sallar juma'a ba wanda bai sallar juma'a ba dan ya san halin in yana buƙatar taimako a taimaka masa in kuma wani in kuma wata larura ce a san ma menene larurar ko ma dai menene wanda yake wannan shine ruhin wato kyakkyawan zamantakewa a cikin al'umma mutum ya zama to ka san halin da ɗan uwansa yake ba ya zama tukan ta kowa yayi gaban sa ko har ta gaban sa yake ishe ba a ta dame shi ba to wannan ya daga cikin ka'idar sallah idan kuma sallar jama'a sallar sallar mutajjidi ba ta samu ni haka to mene ne da mu dauki darasin nata ba amma daga cikin hikimomin da Allah ya sanya a cikin wannan shine a sanya ni haka kuma da muka gani a aikace daga aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallamu alaihi sannan babbar fa'ida cewa Allah ya ce ni haka a matsayin bauta ni bayan sa ne zai samu duk abin da yake ni shi zan to ra wannan babbar fa'ida ce wato mu biye mu bi Allah ta hanyar yin sallar jam'i ita wannan ita wannan fa'ida ce domin babban fa'ida ya zama kanta ta yi abin da Allah ya umarce ka da shi sannan yana daga cikin fa'idodinsa karshen wannan al'umma su rinka jin halin da farkon al'umma yake suke liman in ya tsaya yana sallah ya rinka jin haka fa haka fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa haka fa ya rinka tsayawa a irin wannan makami na limanci wanda suke kuma a cikin sauyi suke haka fasa habbai suka rinka yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya rinka daidaita sahu haka ya rinka karanta musu alqur'ani suna ji yana ruku'u da su yana jira da su yana kabbara mu rinka jin wannan kan cewa mu ma mun biyo mun shiga cikin sulusi mun shiga cikin jerin gwanan waɗannan bayan Allah tun daga salafin salih to da haka wannan sai ya sanya mu ji kan cewar duk da muke ma aqidar salaf ba kai a baki bane a'a aqida ce muke salafiya sannan a aikace muke salafiya a halin mu ma muke salafiya wannan fa'ida ce babba san daga cikin fa'idar sallar jam'i shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ana ninka ta akan sallar da mutum yake shi kadai minti har sau 27 kamar da yazo a hadisin Abi Hurairah a hadisin Ibn Umar kuma minti 25 waɗannan suna daga cikin fa'idodi da malaman mu suka ambata Ah, Allah ya ya saka muku da alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ah, ilimin waɗannan fa'idodi ya ba mu ikon aiki da su da ɗaukan darussan da ke cikin su da mu ma mu sami alkhairi da Allah ya sanya a cikin sallar jam'i irin tarbiyyar da Allah yake nufi ne mana yake so ya mana a cikin sallar jam'i ya zama mun same ta na'am na'am na'am eh wato abin da ake nufi riwayar ta zo da cewa a salatul salatul rajul fi jama'a afdalu min salatihi wahdahu bi 27 daraja a wata riwayar ta zo da'ifan a wata riwayar ta zo juz'an kaga daraja da daraja da'ifan minti ta zo kuma da ma'ana juz'an yanki dukkanin su ma'ana ɗaya ne ma'ana sallah idan mutum yayi shi shi kaɗai tana da lada ladanta Allah ne kaɗai ya sani Allah ne kaɗai ya san irin ladan sallah to wannan ladan da Allah ne kaɗai ya sani idan kai a cikin jami'i za a ninka maka maka shi sau 27 ne ma'ana shi sa ma a wata riwayar yazo bi 27 sala da sallah ashirin da 27 saboda haka wato ana kaddara ai ladan sallah ashirin da 27 yayin da yake shi kaɗai. na'am malam Allah ya ji kansa yake salatu jama'ati sunnatun muakkada sallar jam'i sunna ce muakkada ababa wadda aka karfafa abinda ake nufi da sunna muakkada ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ya bayyana ta a cikin jama'a ne da wama akan ta sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba kawai ya yi ta a gida ba wani lokaci ba a san ma ba lalle ma a san yana yi ba ya bayyana ta a cikin jama'a kuma bayan ya bayyana ta a cikin jama'a ya dawwama a kai misalinta ita ce sallar jama'a kuma daga misalinta sallar idi da sallar roƙon ruwa a sallar idi da sallar witri dukkanin su sun cika wannan ma'ana to wannan kauli da malam ya bayyana cewa hukuncin sallar jam'i sunna ce mai karfi a wanda ake karfafawa shine mazhabar Imam Malik kuma ba a yi sabani ba a cikin mazhabar Imam Malik akan wannan kan cewa hukuncin sallar jam'i sunna ce muakkada akan wannan matsala malamai sun yi saɓani waɗansu sun ce sunna ce ta kifaya suka ce farilla ce ta kifaya ma'anar farilla ta kifaya idan aka samu a cikin gari na musulmi ana jam'i ko da waje ɗaya ne kawai ake jam'i to sauran ba dole ne sai sun yi jam'i ba wannan daga cikin malaman masabar imam mali akwai wanda suka kace zuwa garin jayar da wannan kaulin kamar ibn abdul waɗansu kuma suka ce sallar jam'i farin laki wanda duk bai je yayi jam'i a cikin masallaci ba bai je yayi sallah a cikin jama'a ba yayi sallah shi shi kadai sai ya saba ma Allah domin ya bar wajibi sai dai yana da uzuri wannan ita ce masabar Imam Ahmad ibn Hanbal da kusan ilahirin malaman hadisi yasa Imam al-Bukhari da ya zo a cikin littafin Sahih al-Bukhari yake babu wujubi salatin jama'a babu wajen sallar juma'a sallar jami'i inda ba wannan ya zaba ba a cikin kaulin sai ce babu hal salatin jama'ati wajiba sai ce sallar jam'i wajiba ce zai zai cewa akwai sabani shi sai ya faɗa kamar babu sabani saboda shi yarin wannan kauli shi ne mafi rinjaye a kansa wanda ya saba yana ganin kaulin sa ba shi da kai saboda haka yake babi akan wajabcin sallar jam'i wanda suka faɗi wannan kaulin su kuma waɗansu daga cikin su sai suka ce wanda bai yi sallah a cikin jam'i ba ya saba ma Allah amma sallar sa ta yi waɗansu kuma suka ce ko ma idan dai bai sallah a cikin jam'i ba in yi sallah shi kaɗai ba tare da yana da wani izini ba ba shi da sallah ba shi da sallah sai da kai a hali ɗaya in ya to ya zo ya tarar liman ya yi sallah an idar da sallah kuma ya jira har lokaci ya kusa fita bai samu wata jama'a da zai sallah tare da su ba sai in yi sallah shi kaɗai sai sallah ta kai wannan shine magana idan ibn hazm al-zahir to a a gaskiya dalilai suna karfafa cewar yin sallah a cikin jam'i wajiba ce da yake na karfafa wannan magana na farko a hadisin Abi Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yi niyya na ka a kira sallah sannan na dauke sannan na na sanya wani daga cikin musulmi ya ma mutane sallah sannan ni kuma in tafi gida in tafi in sa a hada sannan in sa a hada min itace in tafi gidajen waɗanda suke zama a gida ba sa fitowa su sallah a cikin jam'i in kona musu gidajen nasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi niyyar yin uquba ba sai idan yin uquba nan ta halatta kuma ba zai yi uquba ba akan barin sunna sai dai uquba akan barin wajibi tunda barin sunna ba a uquba akan ta kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wannan wani abu ne daban amma kasancewar yayi niyyar yi yin niyyar yi din kawai ya nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma wannan ibada hukuncin wajen domin ba zai yi niyyar yin abin da bai halatta ba kasancewar bai yi ba wannan zai iya zamantowa ta babin wato Rahama sani da fatan Allah madaukakin sarki ya yace musu ya sa yi wannan ba amma wato cewar sun cancanta a musu wannan wannan tabbas sun cancanta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar ya musu wannan uquba ba a uquba kuma sai akan barin wajibi wannan ya daga cikin dalilai masu karfi kuma da shi imamul Bukhari ya kafa hujja sauran malamai sun kawo fuskoki na tawili akan sarrafar da wannan hadisin wanda yanzu ba mahallin da za mu shige shi bane amma wani yana daga cikin hujjoji masu karfi akan nuna wajarcin halartar sallar juma'a yana daga cikin hujjojin hadisin ubay ibn ka'ab wata ran an yi sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiya yake a shahidin fulan aka ce la wani yana nan aka ce baya nan ya rasulullah a shahidin fulan wani fa yana nan aka ce baya nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan sallah ita tafi kowace sallah nauyi akan munafikai saboda haka sifanta su da sifar munafiki saboda sun zuwa sallar jam'i ya nuna kan cewar sallar rashin zuwa sallar jam'i alama ce daga cikin alamomin munafiki wannan yana ɗaya daga cikin hujjojin da suka nuna akan wato wajabcin zuwa sallar jam'i babbar madogaran imamu malik akan cewar sallar jam'i ba wajiba ba ce shine hadisin Abu Huraira da Abdullahi dan Umar yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake salatu rajul fi jama'a afdalu min salatihi wahdahu fi baytihi aw fi dukanihi bi 27 daraja sallar mutum a cikin jam'i ta fi falala bisa sallarsa a gidansa shi shi kadai ko a cikin kantinsa a cikin a cikin wato shagonsa inda yake sayar da kayansa da daraja 27 suka ce kasancewar an ce ta fi falala ya yi kan cewa wanda ya sallah shi kadai yana shi yana da falala in tun da ya sallah yana da shi kadai yana da falala ya nuna kan cewar sallar shi kadai din nan ba saban Allah yayi ba sallar shi kadai tana da falala domin idan da za ta da falala da ba za a ce mata ba za a kamanta ta a ce sallar wanda ya yi a cikin jam'i ta fi tasa da daraja kaza ba an tabbatar mata da falala sai dai wanda ya yi a cikin jam'i ya fi ta falala to tunda ku an tabbatar mata da falala ya nuna kan cewa idan ya yi sallah din a cikin gida yana da wato sallasa a cikin gida ba saban Allah ya sallasa shi kadai ba saban Allah ya yi ba to ne kace a wannan aikin mai izini ana magana mai izini ne mai kuwa duk mun yadda kan cewa zuwa sallar jami'i ba wajibi bane a gare malaman mazhaban malikiya suka ce a'a ku sake duba mai izini ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi idza marida ahadukum aw safa kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima idan ɗayan su yayi tafiya ko ya rashin lafiya za a rubuta masa irin aikin da yake yi a matsayin yana da lafiya kuma yana mazan gida mai uzuri wanda ya saba aiki na ibada duk randa uzurinsa ya hana shi wannan aiki na ibada ladan ladan aikin ibada za a bai saboda haka wannan ba ana magana mai uzuri bane mai uzuri san bai taso ba da uzuri ba za a rage masa ladansa ba za a ba shi ladan wanda aka san yana zuwa sallar jami'i sai uzuri ya sa bai zo sallar jami'i ba ya sallar a gida shi kadai ladan sallar jami'i za a baki da nassin wannan hadisi saboda haka hadisin ba akan masu ba bane kuma duka ce ku kun ce ai wanda yayi wanda aka hana shi yin abu idan yi wannan abin to in dai ababin ibada ne wannan aikin da ya aikata bai inganta ba ya tashi annahu yaqtadi fasadal manhi anhu idan da yin sallah wato mutum ya sallah shi kadai ba a cikin jam'i ba saban Allah ne to dukkan juz'in sallar da zai yi saban Allah ne da zai samu ladan sallar ko ba kuma hadisi ya tabbatar masa da lada da haka wannan yana daga cikin wato babban hujjan masabar Imam Malik akan cewar sallar jam'i sunna ce mu'akkada ba farilla wajiba ba kama idan mutum ya tsaya duba sauran irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zai nuna maka kan cewar hatta a kai a madhabar imam malik da yake sunna ce muakkada mutum ya dawwama akan barin yin ta ba tare da wani izini ba akan barin yin sallar jam'i ba tare da wani izini ba wannan isara ne da cewa ya cancanci a masa uku ba ko da a kaulin a mazhabar imam malik da yake sunna ce muakkada akwai sunna muakkad akwai sunna wanda ba muakkada ba da barin ta ma kan sanya ya zama to mutum ya rasa adala kamar da malamai suka ce akan wanda ya dawwama a cikin rashin yin sunnoni sallolin nafila wanda ratibai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su da su raka'a tayin fajr da raka'a biyu ko raka'a hudu kafin sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar sallar azhar da raka'a biyu bayan sallar magriba da raka'a biyu bayan sallar isha wanda ya dangana akan barin su ba a karban adalarsa ba a karban shaidarsa sai a ce wannan ya rasa a adashi kuma ba barin farilla yayi ba barin sunna yayi sunna ma wanda ba mu'akkada ba amma wannan a wannan shine kaulin taro daga cikin malamai to idan sun sanya idan an zubar da adalan mutum saboda ya bar sunna wanda yake ba mu'akkada ba idan kuma ga wanda ya bar sunna wanda take musarki in ba da aula to da kaka a kaunin imam malik da yake sunna ce mu'akkada barin sallah a cikin jami'i yana da hadari musamman mutum ya tsaya ya duba ya ga abin da sahabbai suka faɗa daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi akan cewar duk wanda ya ji kiran sallah in dai hadisi sunan sirrato la salatul jari masjid illa fil masjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a cikin masallaci aka tambayi sai na ali wa man jaru masjid waye makwabcin masallaci ce man sami annida wanda ya bi kiran sallah ba shi da sallah sai suka kara da cewa illa min uzur sai dai yana da uzuri an yi wannan hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta ba ingantaccen magana kaulin sayyidina ali ne da abdullahi dan abbas da abu musa al-ash'ari daga cikin sahabbai su suka tafi akan wannan akan cewar wanda ya sallaci shi kadai sallarsa ba ta yi ba sai inda yana da uzuri daga cikin sahabbai da suka tafi a mazhabar Imam Malik kuma Imam Malik ba wai ba wanda ya gabace shi ba akan wannan kaulin Zaid ibn Sabit Zaid ibn Sabit Imam ahlul Madina daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake fitowa sanin fara'id kuma yana cikin faqihai daga cikin sahabbai wanda suke fatawa tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan shine abin da ya tafi a kai cewa sallar jam'i sunna ce mu'akkada to amma haƙiƙa mutum ya tsaya duba ta waɗannan maganganun sahabbai da suke ɓata sallar mutumin da bai yi sallah a cikin jam'i ba in ba da uzuri ba to zai ga kan cewa haƙiƙa sassauci da ita yana da hadari musamman magana Abdullahi dan Mas'ud a cikin sahih Muslim da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana sunnoni shari'a yana daga cikin sunnonin shari'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu akai yin sallah a cikin jami'i a duk inda ake kiran sallah yake da za ku zauna a gida ku yi sallah kamar yanda wanda baya zuwa masallaci kun baya zuwa jami'i yake sallah yake zaman sa a gida yake yin sallah da sai ku bar da kun bar tafarkin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka bar tafarkin annabi sai ku bata a wata riwayar eh, eh, ta Abu Dawud da Tirmidhi la kafartum yake walau taraktum sunnata nabiyikum la kafartum in kuka bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku kafirta wato bisa wannan riwaya yana nuna kanta kenan idan mutum ya dawwama akan barin sallar jami'a ana ji masa tsoron ya ridda saboda haka wani ya nuna wato kanta bai kamata a yi sassauci da ita sallar jami'a wannan shine sabanin malamai akan wannan mas'ala mun ga dai kowanne karfin hujjarsa a cikin wannan mas'alar da mazhaba da kauli wanda mazhaba da tafi kowace rashin karfi ita ce mazhabar zahiriya da suka ce wanda ya sallah a cikin jam'i a wanda ya sallah cikin kadai ba tare da izini ba ba shi da sallah kwata kwata tunda hadisi ya tabbatar cewa yana da sallah tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar jam'i ta fi sallar wanda ya shi kadai la falala to da an tabbatar da wanda ya sallah shi kadai falala inda ba shi da sallah za a tabbatar masa da falala to da kuma tabbata hira ita ta kowace rauni ba ta da hujja wato hujjar su ta fi kowace rauni na'am eh da akwai sauran dalilai da suke faɗa ya akwai dalilai ma a cikin alqur'ani daga cikin shine warka umar rafi da kuma hadisin wai da kuma ayatu ala wai da kunta fihim fa aqamta lahum as-salah fa taqum ta'ifatun minhum ma'ak wa la yaqdu aslihatahum eh, wannan ma umarni ne na jama'a musulmi su tashi sallah tare da sallallahu alaihi wasallam suka ce al'amru bil akwai sauran dalilai amma ba a tsayawa ne yace zan kawo su gaba ki ba na'am yana daga cikin yana daga cikin uzuri yana daga cikin uzuri a ya zama tokan cewar an kira sallah kuma kana cikin mafi kana bukatar zuwa ban daki ko kuma an kira sallah kana jin yunwa an kawo abinci yana daga cikin uzuri duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana daga cikin yana daga cikin uzuri kuma kamar ya zaman kamar makaho da ya zaman to kan ba shi da dan jagora kuma da hadarin hanya da duk abin da yake a wato zai kai ya zuwa ga halakar rai ko halakar dukiya halakar rai ko halakar dukiya kana jin in ka ana cikin tashin hankali ana kace kashe barayi sun zo gari ba zaman lafiya to a lokacin nan wannan uzuri ne kada mutum ya fita haka zalika ruwa in ana ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ana ruwan sama mako yakan yakan ce malaikun in kiran sallah yake sallu fi rihalikum kada yake hayya ala salah kada yake ku sai sallah sai dai yake sallu fi rihalikum ku sallah a gida ba zai ce hayya ala salah ba tunda ta zaka ce mutane su je sallah ana cikin irin wannan mamakon ruwa amma za a yi kiran sallah sai a ce sallu fi rihalikum sai da kuma yana daga cikin izini yana daga cikin latifin istidlalin malikiya da suka yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ci tafannuwa man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna musallana yu'dina wanda ya ci daga cikin wannan bishiyar wato ita ce tafarnuwa kada ya kuskure ya kusance wajen da muke sallah yana cikin mu amma ba haramta cin tafarnuwa ba idan da halatta sallar jan'i wajibi ne da za a ce da halarta cin tafarnuwa ba amma ba a sai aka ce idan ya ci kada ya zo saboda haka ci din wannan uzuri ne ga shi kuma uzuri ne wanda shi ya kawo ma kansa shi ya ci kaga da ba a ce bai halarta ka cika fannuwa lokacin sallah ba ba a ce ka inda wajiba ce za a ce kada ka cika fannuwa lokacin sallah wannan yana da cikin istilalin da malikiya suke ibn abdul zar yana ita wanda wanda yake da kowa yana da karfi kwarai da gaske yake ba wanda yake bai halatta a cika fannuwa lokacin sallah ba sai dai makruhi ne ka ci tafarnuwa saboda abin da zai sanya ka a hana ka yin sallar jan'i ya isa uku ba ya isa ai baka uku ba ya isa ya sanya ka ka ka ci tafarnuwa a wannan lokaci amma istilal maliki yana mahallin ta saboda haka wato kamar da muka mun da ambata wannan dalilai tarjihi a cikin wannan abin wanda yake mai mai wahala amma akan dukkan kaulin sawa'un imam malik da imam shafi'i da suka akan cewa sunna ce mu'akkada da kuma Imam Ahmad ya tafi akan cewa farilla ce kowanne daga cikin su ya nuna kowanne daga cikin su yana tabbatarwa da kanta dawwama wato sassauci wajen sallar jam'i yana daga cikin abubuwa wanda yake masu hadari da zai sarrafar da da zai zubar da adalar mutum yake wala yahsulu fadlaha illa bi idraki raf'atin bi sajdatayha baya falalar sallar jam'i ba ta samuwa sai in an ki raka'a guda daya tare da sujadinta da sujada guda biyu ɗinta wato ba a samun ba a samun falalar jam'i sai idan ka zo ka shiga cikin sallah ka samu ruku'u daya tare da liman in ka samu ruku'u daya tare da liman kuwa dole za ka samu sujada kamar adraka raka'a kamar adraka sajda wanda ya samu raka'a wanda ya samu ruku'u ya samu sujada ko ba haka ba tunda sujada bayan ruku'u ne amma in ka samu sujada ba ne ka samu ruku'u ba amma in ka samu ruku'u tabbas ka samu sujada to ba za ka samu falalar sallar jam'i ba wannan falalar da ake samu ta rukan yalada sai ka samu raka'a daya wato ma'ana ba wai daga ka zo ka shiga cikin sallar jam'i tare da liman bane za ka samu ladan jam'i sai ka samu raka'a daya wanda yake abin da nufi da raka'a daya din nan ka samu ruku'u guda daya akalla ko sama da haka in ka samu ruku'u biyu ka samu ruku'u uku ko ka samu ruku'u hudu ka samu ruku'u da baki daya wannan wannan in ba da aula to iskalin a cikin wanda ya samu kasa da raka'a wanda ya zo liman ya dago daga ruku'u sai ya same shi a sami Allahu liman hamida ko ya same shi a cikin sujada ta farko ko ta biyu ko a cikin zaman tafiya ko yana zama kawai yana zama sai liman ya ce assalamu alaikum shi ne hukuncin sa a duka mafhumin a dinga nan malam ya ambata ya samu ladan jam'i ko bai samu ba bai samu falala ba dan bai samu ruku'u ba bai samu raka'a ba dalilin su kuwa dalilin wannan kauli shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake man adraka raka'a من أدرك من أدرك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها حكم أو فقد أدرك الصلاة wanda ya samu raka'a a cikin sallah ya samu sallah waɗansu da karwaito wannan hadisi sai suka ce man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-salata wa qablaha wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah wannan ya samu sallah da falalarta saboda haka mafhumin wannan wanda bai samu raka'a ba bai samu sallah ba bai samu salalata ba ko ba haka ba saboda wannan riwayar ba ta da wannan riwayar da ifiya ce ibn abdulbar ya rauna nata saboda illa da malaman hadisi suke kira ashuzun hmm. ba ta inganta ba mutum ɗaya ne ya ambace ta ya saba ma masu yawa daga cikin malamai kuma ya saba wanda suka fi shi hadda saboda haka malaman hadisi ba su yarda da wannan ba to amma riwayar tabbataccen riwayar hadisi shine wanda ya samu raka'a a cikin sallah ya samu sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana wanda bai samu raka'a ba bai samu sallah ba to me ake nufi da wannan hadisi akwai abubuwa guda uku lokacin sallah da hukuncin sallah da falalar sallah wanda ya samu duk wannan hadisi za a iya fassara shi da wannan wanda ya samu raka'a a cikin sallah ya samu lokacin sallah wannan ijma'i ne wanda ya zo gab da fitowar rana yayi Allahu akbar kafin rana ta fito yayin ruku'u ya samu sallah asuba a cikin lokaci ba qada'i yake ba ya same ta a cikin lokacin ta haka zalika wanda ya kabbara kafin rana ta fadi zai sallar la'asar yayin ruku'u bayan yana yin yana yin ruku'u sai rana ta fadi wannan ya samu sallar la'asar kaga samu lokacin ta kenan faqad adraka as-sala faqad adraka waqt as-sala in ka bai samu raka'a ba bayan yayi kabbara kafin ya ruku'u rana ta fadi sai bayan faduwar rana ya ruku'u wannan bai samu lokacin sallar la'asar ba da mace ce mai haila da mace ce mai haila ya zama to kan cewa ta yi kabbara za ta yi sallah kafin ta ruku'u sai kawai ta jini ya zubo mata ta yi jinkiri ta yi sake ba ta sallar la'asar ba ba ta samu raka'a ba sai da ba ta samu sallah ba don haka wannan sallar ta la'asar in ta yi tsarki tun da jini zo mata ne za ta fita ba sallah ko to in ta yi tsarki za ta rama wannan sallar ko ba za ta rama ta ba eh za ta rama ba ta samu raka'a ba tun da ba ta ruku'u ba lokaci ya kure lokaci ya kure mata ta yi sake har ya zama kan cewar wannan sallar tana nan akan zimmarsa lokacin ya fita eh ya ba ta sami sallar ba idan da lokacin yana nan ya zama har ta yi ruku'u ta samu sallah ta samu hukuncin sallah din ta samu wato lokacin sallah dan haka idan ta yi tsarki ce ta mata amma tun da ba ta samu ta yi ruku'u ba ba ta samu lokacin sallah ba ya zama kan cewa wannan sallar ba za ta ramata. ba akwai a'a aka fi ne idan ya zama tunda ta samu ta yi ruku'u idan ta yi ƙarfi ta rama wannan sallah idan ta samu hukuncin sallah ba ta take ba idan ko idan ko ya zama to kan cewar idan ko ya zama to an ba samu raka'a ba kai ta rama wannan sallah dan ta yi sake har lokacin sallah ya riga ya fita in ko ya zama to kan ta samu raka'a guda daya ta samu lokacin sallah a cikin izini ko ba haka ba ta samu lokacin sallah alhaji tana cikin izini dan haka idan ta yi ƙarfi ba za ta rama sallah ba an fahimta duk daga wannan hadisin ne wannan dangane da lokaci kenan dangane da hukunci kuma idan ka wanda ya samu raka'a tare da wanda ya samu raka'a ya samu hukuncin sallah wato ma'ana idan ka zo kana sallah a bayan liman ka samu raka'a ka samu ruku'un karshe liman yayi sallama kafin zai yi sallama bayan yayi bayan yayi sallama sai ka tashi za ka cika sallah sai ka ga yayi da ba'adi sai kuma ka samu ruku'u raka'a sai ka san karin da liman yayi ba tunda ka samu raka'a ka samu hukuncin sallah dole ka bi kuma in ka sallama sai kai sai kai sujudar rassalwa inda ka samu hukuncin sallah amma da ka zo bayan liman ya dago daga sallah ne yana zaman tahiya sai ka shiga sallah akai sallama sai gani liman ya rukufa yayi sujudu sahwi sai da ka samu hukuncin sallah ba ruwanka da sahwin ka dan da ka samu hukuncin sallah ba an fahimta ko kuma kai mata tuni ne sai ka zo ka shiga cikin sallar jam'i ta sallar la'asar sai kuma mata tuni ne sai ka same shi a raka'a ƙarshe ne ruku'u da kai ya gaba da kai ka ka marka a ɗaya to ka samu hukuncin sallah hukuncin sallar mazaunin gida ne limamin ka dan haka idan yayi sallama sai ka kace raka'a hudu tunda ka samu hukuncin sallah hukuncin sallah kuwa shine hukuncin ka bin limamin ka a cikin sallar da yi da ka raka'a hudu zaka yi ba raka'a ɗaya ba a bisa rajihin maganar malamai idan ka zo ka same shi a gaban tafiya sai yayi sallama ka ga nan ba ka samu sallar ba sai ka kace raka'a biyun ka tunda ba samu hukuncin sallar liman ba to wajen falalafa. fa shi ma sai wadan a wannan kaulin na malikiya sun kace shi ma haka ne kuma wannan shine kaulin imamu ahmad ma ibn hanbal da imamu shafi'i to an ka samu raka'a daya shine ka samu falalar sallah ta jami'i amma sauran malamai suka saba daga cikin ibn abdulbar kuma wannan shine suna da hujjoji masu karfi suka ce babin falala ba a kiyasi wannan babin hukunci ne ni yadda amma babin falala abu ne wanda yake Allah ne yake fallasa yadda idan Allah zai ba mutum ladan aikin da bai yi ba ya ba shi lada idan zaka ce kiyasi ya da cikin wannan to da wani hankali zaka gano wannan Allah ne yake fallasa yadda ya ce kana da uzuri ba yi aiki ba amma Allah ya baka ladan wannan aiki ko kuma kai niyyar zaka yi abu ba baka yi shi ba amma Allah ya baka ladan wannan da wani za ka samu wannan babu kiyasi falala ce saboda haka suka ce falalar Allah tana da yawa don haka idan mutum ya samu juz'i na sallah ko ne kankantar sa ya samu falalar sallah da ran karasa a ba ah, da kiyasi bane da hujjoji hadisai sahihai da cikin akwai sahih hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man tawadda'a fi baytihi wa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid فوجد الناس قد صلوا فصلى كتب الله له أجر من صلاها في جماعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وين جاء الولد جدانسا ya ce fita alwala sannan ya taho masallaci sai ya tarar mutane sun yi sallah sai ya sallar shi shi kadai eh, nafsa fa sallaha wahdahu nafsa haka yake cikin riwayar Abi Dawud ya sallar shi shi kadai Allah zai ba shi ladan sallar wanda suke na jama'an nan kuma ba tare da an rage wani abu da cikin ladan su ba wato ba ladan su za a karkato a cikin kudin da kun samu jama'a 27 to kiyo kiyo karo karo a tattara a shi ba ba za a rage miki ba kima ma nasa za a shi tamkar yayi sallar tare da yadda aka ba su to kaga wannan bai samu sallar ba ma kwata kwata amma saboda niyyarsa Allah ya bashi wannan ladan da kuma hadisin sai ibn al-musayyib kuma da a cikin sunan abi dawud wanda kafin wannan hadisin yake a tartibin sunan abi dawud yake ya hala wani mutum da wani sahabi daga cikin al-ansar ajali ya zo masa sai ki zan gaya muku wani hadisi da ba dan ina kaunar samun lada ba kan na fita daga duniya wato ban isar da ilimi da na kai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina neman ladan isar da ilimi da ba zan ga muku ba sannan yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya alwala ya ce ta alwala sannan ya fita daga gidansa ya kuma masallaci ba zai ɗaga kafa guda ɗaya ta dama ba ba sai an ɗaga ta darajarsa ba zai sauki ta hagu ba ba sai an kare masa zunubi idan ya zo masallaci zai sallah tare da mutane za a gafata masa gufira lahu sai a yace masa idan ya zo masallaci ya samu mutane sun yi sallah suna sun sallaci waɗansu raka'o'i ba sallaci waɗansu raka'o'i ba sai ya shiga tare da su ya sallah tare da su sannan bayan an yi sallama ya cika abin da bai samu ba shi ma fa huwa kadalika na dan fida idan ya zo ya tarar sun yi sallah ga baki daya sai ya sallah shi shi kadai fa huwa kadalika shi ma haka yake idan haka ne sai ta habban da suka rawaito wannan hadisin da tabi'ai daga cikin Abu Hurairah ke rawaito hadisi na farko kuma shi ya rawaito hadisin man adraka rak'atan min as-salati kan adraka as-salah da Abu Salama wanda ya rawaito hadisin daga wajen dukkanin su fuqaha us-sahaba ne sai suka fatawa akan wannan suka idan dai mutum ya fito a abu hurairah yake idan dai mutum ya zo ya samu liman a inda mutum ya fito daga cikin inda mutum ya zo ya samu liman a cikin shigar a cikin zama na karshe to ya ta fakat da halaka ta dadi ya shiga cikin rukan yalada shi abu salama yake in ya fito daga gida alhali liman bai yi sallama ba fakat da halaka ta dadi ya shiga cikin rukan ya rukan ya wallada wannan kuma shine kaulin ghairu wahid daga cikin magabata daga cikin su akwai Abu Wa'il yace inda mutum ya inda mutum ya zo ya samu liman a cikin raka'a cikin zaman karshe faqad dakhala fi tad'i kuma riwaya ce daga Imam Ahmad ibn Hanbal ita kuma a cikin malaman matabar Imam Malik Abu Umar ibn Abdul Bar wanda ya sharhi muwatta a tamhid ita yarin jaya kuma wanda yake a wata fuskar dalili ita ce mafi karfi ta dalili ita ce mafi karfi idan mutum ya samu komai kowane juz'i ne na sallah ya samu wannan ladan saboda kada a kada a bai ya kama mutane babin falala ya da yawa idan ba in kika in kai kace kai za ka tsaya akan wannan kalmi shi za ka rinjayar sai ka haramta maka wata ran za ka je ka in raka'a eh, sai ka haramta amma in kai intiqadi Allah ta'ala ce ana inda zanni abdi ana cikin da tambawa na tare da ni in kai da san cewa Allah zai ba ka wannan ladan Allah zai ba ka saboda haka in kace kai za ka tsaya dole kai za ka rinjayar da za ka rinjaye da da kauli saboda mafi yawan malamai shi suka faɗa bayan kuma ga wannan wanda yake na falala ne wanda yake kuma ga hujja ga hadisai sai kace zaka bi wancan saboda jumhur to shi sai ka rasa sai ka takura kanka bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad tahajjarta wasi'an wato ka tsinta abin da yake ne yalwa kada ka tsinta abin da yake ne yalwa kamar Allah yawa gare ka wani ne yaje yace Allah ka ji kaina ka ji kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka ji kan kowa in ba mu ba ne bi kawai sai ce laqad tahajjarta wasi'an ka takura abin da yake ne yalwa ina a ce kuke ji sai Allah zai marhaba <laughs> da haka dalika a cikin wannan ba kada mu kada mu kada mu kada mu takura abinda Allah ta'ala ya yi wata to akai wannan matsalar akwai hukunce ta da suka biyo baya wanda su cikin jibala kuma zai ambace su mun ji dai cewar a mafiya malamai sun tafi a kan cewa ba za ka samu sallar jami'i ba sai ka samu ruku sai ka samu raka'a daya amma abin da yake mafi rinjaye in ka samu komai na juz'i komai kankantar juz'in sallah in ka same shi za ka shiga cikin ladan nan musamman ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan aka kira in aka tada sallah ku kuma suna ci ku kada ku gaggawa amma adrakum ku sallu abinda duk kuka samu ku sallah wa ma fatakum fa atimmu abinda kuke muku ku cika idan da kamar a ce samun raka'a ne zai tabbatar muku da farala da zai ce ku sai idan ku samu raka'a amma sai abinda duk kuka samu tare da liman ku sallata abinda kuke muku kuma ku cika to sai yanzu abinda zai je baya akan wannan sai malam yace faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra wanda ya riski sallah wanda ya riski sallah wato a cikin jami'i da raka'a guda daya to laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra to baya halatta a gare shi ya ne ta wannan sallar jami'in a cikin wata jami'a cikin wani jami'i wannan shine matabar imam malik idan sai sallar jami'i to ba bai halatta in dai har ka samu raka'a daya tare da liman to ba za ka je wani jami'in ba amma in baka samu raka'a ɗaya ba mafhumin shine in baka samu ruku'u ba kaga ka samu zaman tahiya ka maimaita ta ba in dai ka samu raka'a daya in ko baka samu raka'a ɗaya ba za ka iya maimaita ta an fahimta an fahimci wannan hukuncin ko wannan shine akan abin da malami ya tafi akai kuma wannan shine masabar imam malik inda kawai imam malik ya kyale idan kai jam'i ka sake yin wani jami'in shine idan idan na biyun a ɗaya daga cikin masajidus salata ne ko masallacin makka ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina ko masallacin baitul maqdis shi idan kai jami'i a wani masallacin daban idan ka zo ka tara ana sallar jami'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka shiga sake jami'i amma in ba haka ba ba za ka yi ba domin in aka ce za a yi haka kaga kenan kullum sai ka rinka yawo kana neman masallaci ina da na maimaita jami'i in ka yi jami'in farko a ka yi jami'in farko a wancan masallacin da tsallakin titi na su malam jabir sai ka taho nan wajen sai ka sai ka je bayan ka basu sai ka je alfuqan ma ana ai jama'ar alfuqan ta fi ta wancan jama'ar yawa sai ka shiga ka zo kai kana tsallaka sai ka tafi daidai round about din Ali bin Abi Talib sai ga Umar bin Al-Khattab kuma suna sallah haka sai ka tsaya nan ma kai sallah hmm? in dai zaka ce zaka bi wannan kai ta mai ta jami'i sai ya zama to kan cewa kul sai zaman to kan cewa har sai lokacin sallah ya fita kana bin jami'i kenan to da haka kace in dai kai sallah ka samu raka'a ba za ka mai ta jami'i ba saboda kuma hadisin abdullahi dan umar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tusallu salatan wahidatan fi yawmi marratayn kada ku sallaci sallah guda daya a rana a wuni sau biyu wato kai sallah azhar ka sake sallah azhar akwai abin da ya ci karo da wannan eh makanar na'am shi da aka ce idan ka samu in tafiya kawai ka samu tunda a waje a mazhabar imam malik baka samu sallar jam'i ba to da ka za ka zuwa ka sake ta ka sake ta dan falalar jam'i ne amma idan ka riga ka samu jam'i ka samu falalarsa da wani dalili za je ka sake wani jam'i babu dalili ko wani jam'i to ba za ka maimaita ta ba in ka ka samu raka'a daya in ka baka samu raka'a daya ba za ka iya maimaita ta an fahimta an fahimta Allah hukunci ko wannan shi ne akan abin da malai ta akai kuma wannan ne matabar imam malik inda kawai imam malik ya kyale idan kai jami'i ka tashi wani jami'i shine idan ɗaya idan na biyu a ɗaya daga cikin masajidus salata ne ko masallacin makka ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina ko masallacin baitul maqdis shi idan kai jami'i a wani masallacin daban idan ka zo ka tara ana sallar jami'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka shiga sake jami'i amma in ba haka ba ba za ka yi ba domin in aka ce za a yi haka kaga kenan kullum sai ka rinka yawo kana neman masallaci idan da ne ta jami'i in ka yi jam'in farko a ka yi jam'in farko a wancan masallaci na tsallakin titi na su malam jabir sai ka taho nan wajen sai ka je bayan ka bashi sai ka ga alfuqan ma ai jama'ar alfuqan ta fita wancan jama'ar yawa sai ka shiga ka zo kai kana tsallaka sai ka tafi daidai rawal about din ali ibn abi talib sai ga umar bin al-khattab kuma suna sallah haka sai ka tsaya nan ma ke sallah hmm? in dai da kace za ka bi wannan kai ne ta jami'i sai zaman to kan sai zaman to kan har sai lokacin sallah aka kana bin jami'i kenan to da haka suke inda kai sallah ka samu raka'a ɗaya ba za ka mai jam'i ba saboda kuma hadisin Abdullahi dan Umar da allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusallu salatan wahidatan fi yawmi marratayn kada ku sallaci sallah guda ɗaya a rana a wuni sau biyu wato ka sallah azhar ka sake sallah azhar akwai abin da ya karo da wannan eh makarar na'am kuma ga kinan misalin sun ɗago tsoron hajjika kuma wani ya za ka dubo da shi da aka ce idan ka samu in tafiya kawai ka samu tunda a wajen amma zan mali ban samu sallar jam'i ba to da ka za ka sake ta ka sake ta dan sallar jam'i ne amma idan ka riga ka samu jam'i ka samu salalarka da wani dalili za ka je ka sake wani jam'i babu dalili ko na'am kamar ita kamar nafila shi ne wannan togaciyar akwai togaciyar hali guda biyu wanda baya cikin matabar imam malik amma kuma hadisai sun yi nuni a gare shi akwai hali guda biyu da ake togaciya akan wannan hukuncin wato yaushe ne za ka yi jam'i sannan ka je ka sake yin wani jam'i a cikin masallaci a hali guda biyu ne hali na farko idan ya zama akwai maslaha na kan cewar kai masani ne kuma jama'ar ta biyu tana buƙatar malami wanda zai musu sallah saboda kai kuma ka san sallah din kuma ka san karatun alqur'ani kamar yadda mu'azu yake tunda mu'azu yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam jam'i tabbatacce sannan kuma ya tafi uba ya da mutanen sallimanci ko ba haka ba ka ga ka jam'i ya sake ne ta jam'i to me take maslaha maslahar shine kanta mu'az masani kuma suna buƙatar wanda zai musulmanci masani to wannan hali na farko ke hali na biyu idan jam'in da kai a gida ne kuma jam'in na biyu ya zama to a ka zo ne ka samu musulmi suna sallah a cikin masallaci kana cikin masallaci za a tada sallah in kana cikin masallaci za a tada sallah da halatta ka fita ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bayan an kira sallah mutum ya fita daga cikin masallaci ta don uzuri uzuri in ka shine kamar biyan bukata domin yin haka nuna alama ce kan ta kai ka ware kanka daga cikin musulmi dalili ko shine abinda imam malik ya rawaito a hadisin mihjab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba sai aka sai ga waɗansu mutane su shige suna zaune a ƙuryar masallaci da su sallah ba sai ce a zo da su sai ce ma mana'akuma an tusalliya ma'ana alastuma muslimaini me ya hana kuke sallah tare da mu ku ba musulmi bane suka ce bala ya rasulullah lakin sallaina fi rihalina kace mu musulmi ne ya rasulullah amma mun yi sallah a gida yace idza sal idza idza idza sallaitum fi fi rihalikum thumma ataytum al masjid fasallu fa innaha lakuma nafila fasalliya fa innaha lakuma nafila idan kuka yi sallah a gida sannan kuka zo masallaci ku yi sallah sai ta zama nafila a gare ku shine idan mutum ke sallah to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi kun yi sallar nan da kuka sallar kowa sallar sai daban kuka jami'i kuka yi bai tambaye su ba ikhlasi yayi to irin waɗannan wato waka kadaya idan suka zo wanda yake ba a yi istifsar ba tarkul istifsar fi qadaya al-ahwal yunazzalu manzilat umum fi maqam barin bincike a cikin hali wata ƙabiya ta hali da ta faru in ba a bincike ba wannan dalili ne akan cewa dukkan abinda ana ana ana daukar umumi dukkan fuska tunda ga bai tambaye su kowa sallafa shi kadai ne ko a cikin jam'i kuka da haka ya tara sai wannan kan cewa sawau sun yi ne su kaɗai ko sun yi ne a cikin jami'i hukuncin duk ɗaya ne to wannan shine hali na biyu an fahimta saboda ka halin da za ka yi sallar jam'i ka sake maimaita ta bayan ka sami cikakkiyar sallah ta jam'i shi ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ya zama to a gida kai ko a ofis ko a wani waje daban ba a masallaci ba sannan ka zo masallaci sai ka tara an tashi za a yi sallah kada ka ce ai na riga na yi sallah ta ba zan shiga cikin musulmi ba sai ka shiga cikin su kai sallah fa innaha lakuma nafila sai ka zamanto muku nafila ai wannan sallah sai ka zamanto nafila saboda haka wannan shine halaye guda biyu an fahimta idan ku baka samu raka'a ba wannan babu wani iskali da ma za su iya maimaita ta to yaya sawa'un baka samu raka'a in kai sallah tare da liman baka samu raka'a ba an ce ka maimaita ko idan ka samu raka'a ya zama za ka sallar domin wata manufa ko dan ka zama to liman ko dan maslahar rashin ware kai daga cikin jama'a ka zo cikin masallaci an ce ka sake yin sallar a bisa abinda muka ya rubuta wannan hadisin hadisi hadisan da na ambato to ya zamu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah sau biyu a rana eh wanda ya irin wannan sallar bai zama ta yi sallah sau biyu a rana ba da gangan kamar hadisin mu'ad na'am an togashi. to waɗansu haka suke suke togajiya suka ce ba a sallah sau biyu a rana sai idan kamar irin halin sallar mu'azu ne ko kuma halin wannan sallar na wanda ya sallah a gida shi shi kadai waɗansu kuma wanda ke shine masabar imam ahmad sai suka fassara wannan hadisin to ai hadisin ba yana nufin kada a yi sallah sau biyu a rana ba ta wato a yi sallah a sake yi saboda wata ma'ana abinda ake nufi shine ke sallar farilla da an yi sallama sai ka tashi ka ce wata kila sallar farin nan da kai yanda ya kamata mu bari sake yin wata to suka ce wannan aka hana saboda in kace za ka bude wannan kofar sai ke sallar farin sau talatin ma domin kuma kuma sai ka bude na shedan kofar wasu waswasi ya ta sawwala maka kan cewa ai sallar ta ba kai ba in kai sallah duk abin da shedan ya zo ya ga maka cewa sallar ka ba kai ba kace ka riga ta yi Allah madaukakin sarki shine yake karban aiki kana fata kuma ya karba aikinka saboda aka kace wannan shine ainihin tafsirin ingantacce na wannan hadisi na hali kan ai sallah sau biyu a rana an fahimta ah, to ina ganin tunda mun yi awa ɗaya za mu tsaya saboda a samu damar yin tambayoyi da na so mu ƙara shi zuwa ƙarshen fasali ah, za mu tsaya a nan sai mu tashi wal jama'atu ithnani fasa'idan insha Allah a darasi mai zuwa Allah madaukakin sarki ya bamu sanin addini ya bamu ikon aiki da abin da muka sani ya fahimtar da mu ya sanar da mu Allah madaukakin sarki kuma ya ce mana kurakuran mu subhanakallahumma wa na nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ila. salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan wani dan uwa ne yake tambaya menene hukuncin mutumin a da yake wasa da da al'aurarsa har kuma ya zubar da manni da kuma mutumin da yake yawan mazi in wato in ya faruwa ya ishe shi to amma a cikin ta ya ce yake cewa allazi yakthuru al-mabi minhu al-mabi hal yaghsilu thawbahu kullahu wato hukunci da halatta mutum ya wasa da al'aurarsa ba har ya zamanta ya zubar da mani tunda Allah ta'ala ya ce na hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin masu tsare al'aur masu tsare farjin su sai dai ga matayen su ko abin da hannayen su suka mallaka wato su ne kuyangin su da zai halatta su rike su to in suka yi haka ma'ana ba su tsare farjin su daga waɗannan su ne mata da kuyangu fa innahum ghairu malumin su ba ababen zargi bane ma'ana in ba ga mata da kuyangi ba duk abin da mutum yayi na wato zai ce na sha'awarsa in ba ta wannan fuska guda biyu ba mutum zai zama to abin zargi saboda aka bai halatta ba kuma daga cikin kaba'irul dhunub waje wajaba ya tuba sai dai babu haddin zina a kansa ba haddin zina ake akan sa ba amma kuma ana ta'zuri ga wanda ya zamanto kan cewa an yi gargadon ishtihadin alƙali hmm. masu laifi mai sabon Allah eh, abin zargi shine wato almalum wanda aka zarge shi zargi a wajen Allah jalla wa ala zai iya daukan zargi da babban zunubi zai iya daukan zargi da karamin zunubi to amma saboda tsare farji yana daga cikin yana daga cikin yana daga cikin wato wajibai barinsa zai zama to kan cewar haramun ne saboda haka wannan zargin zai zama to zargi ne akan ya aikata haramun mm, yi babban zunubi kenan na'am fa ulaika humul adun kwarai mm, mm. sannan kuma dangane da fitar mazi shi wanda yake yawan fitar mazi yana da larura ne sai dai malamai suna tafsiri dangane da shi shin fitar maziyin nasa saboda tsawon gwagwarci ne ko kuwa saboda ba tsawon gwagwarci ne in tsawon gwagwarci ne sai a ce je ya aure sai a ce je ya aure a taimaka masa ya je ya aure ya shiga cikin larura saboda haka duk lokacin da maziyi ya fita sai ya wanke kuma sai ya sake alwala ba zai dauki hukuncin mai sarasul bawul ba tunda kuma shi ya janyo makansa in kuma auren bai yi ba sai a ce to ya je ya ta azumi idan azumin bai karya shi ba to wannan sai ya zama ta dauki hukuncin wanda yake ne larura a zai rinka alwala ga kowace sallah ko da alwalarsa bata kare ba in ya sallam in ya alwala ya sallam magariba ko da bai yi abin da zai karya masa alwala ba da zai sallar isha da wannan alwalan magarban ba ya sake ta sabuwar alwala amma kuma majiyin da ya fita ya taba jikinsa dole sai ya wanke shi shi da ai uzuri a kansa ba a wannan ruhsar da ake masa a kan wato cewa sai ya je ya wanke a azzakarinsa ya sake ta alwalan ne fitar majiyin ba zai karya masa alwala ba amma kuma in ya taba jikinsa zai karya karshen jikinsa ko tufarsa بهاتني تقدمت لي استحادة يعني صلى الله عليه وسلم يشيو ولتستفر بفوق تي تي تي تنجد تحمل جن الزبا سبورة وعندي تجور الزبا جكنت كوي تبقى تاتسا ونمبا أزري بني أجريك في تاونتش وهكذا ذلك شمامي ومن ثلاث مليون تكر مجيه كوي شوية تعردشي سيو سيو نيو فمكس إيه، سيو نيو فمكس باكيا باكيا بيأشرة فمكس بأنجي يسلح سيو بيكا فمكس الناس na'am eh amma baya sallah a gida ya rinka bin jam'i yana bin jam'i amma eh, shi kadai yake sallar yana da aiki da yawa da sai ya ba hatta malamai da suka ce halartar sallar yin sallah a cikin jam'i wajibi ne a wajen su wajabcin zai tabbata da mutum ya sallah a cikin jam'i din a gida wanda ko da matar ce ya sallah ya yi sallah a cikin jam'i a wajen masaba imam imam Ahmad kenan ko da matar ce ya sallah a cikin gida ya yi jam'i din idan wannan idan ya zama cewar mutum ɗaya ne ya haka ba ne ba duk an garin da suka haɗu suka ce ai haka zamu ba in suka haɗu suka ce haka za su ya zama to kanta babu masallaci ba wanda yake zuwa masallaci to wannan fasadi ne wanda kuma ke shine abinda wanda suke shafar lafiya ce ta kifaya abinda suke nuna hakina dole a zo a yi ta a cikin masallaci ko da masallaci ɗaya ne amma idan da za a zauna a yi a gida saboda wata maslaha kamar irin wannan maslaha da ya faɗa ya koya ma iyalansa sallah ko don ke tarbiyyantar da su akan sallah babu laifi amma kuma in mutum tsaya duba hikimomin da ke cikin yin sallar jam'i gara ya zamanto kan cewa ya rinka tsohuwa masallaci hatta da iyalan nasa shi ma su rinka sallah a jam'i in su koya a masallaci yara kuma su koya a cikin jam'i duka ya zauna ya yi a gida wannan maslaha a duba maslaha ta shari'a wannan tafi sai na tsaye eh, to shi kenan wannan uzuri ne wannan uzuri ne sai ya zama to kan cewa ya tsaya yayi sallah da mata amma idan sun koyi sallah ya zo ya sallah tare da jama'ar musulmi saboda fa'idodin yanzu na'am a wani suka yi iya shi kenan ai wato shi ita ita masala ita larura kamar ka'ida cewa ake ad-darura tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kaddara ta da iyakarta wato idan an yi saboda wannan uzurin daga zarar ya kauce shi kenan ya kauce ma jaza li uzrin zala bi zawali abinda aka halatta shi saboda wani uzuri idan uzurin ya kauce shi ma wani abin sai ya kauce saboda ka an yi mata rufsa kan yayi wannan ya zama kan cewar dozo ya halarci jama'a ba domin wannan maslahar daga zai wannan maslahar ta san shi kenan kuma sai zai dauki abin da yake shi ne na'am eh hmm. ba zai yi kama da ai kama da ka cikin jin sallah ikama za ta su jibi in sallah a da ya riga ya shiga cikin sallah tare da liman dan yaje ikama ya zama sai aka sallah ya tashi sai ya kaddara ya ci gaba da sallah tun da ita ikama idan ma ka zo kai kai kadai ba tare da liman ba ko kuma masallaci aka sallah ba a yi ikama ba sallah ta yi dan ikama ba ta cikin rukunin sallah tana daga cikin sunnoni wanda ke kuma tana da tana wajen sallah ne a wannan ku bari sai karatun mako mai zuwa za mu yi wannan mu ji tsakanin shafi'iya da sauran jumhurin malamai akan wannan na wala wata hmm. na'am eh, da yake a ah, da yake wannan sahabi da bai sallah tare ba yake jaraba ta sami shi kuma bai samu ruwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ba mutum zai ce ai galaba ta same ni ban samu ruwa ba sai yace alayka bis sa'id fa innahu laka tahur ka je ka ka samu turbaya wannan mai tsarki ne a gare ka wa in lam tajid ma sannan yace yace as-sa'id at-tayyib wudu al-muslim idan lam yajid ma walau ashara sinin kasa wadda take mai tsarki a bar Al-Walanda alwalan musulmi ce idan bai samu ruwa ba ko da shekara goma ne in eh, za ka yi taimama a'a ba za ka yi taimama ka bi jam'i ba a ba sai ka tunana ka ji jam'i ba shi yana waje wanda yake da za a samu ahsan har aka kai kai abin nan tsokaci kyakkyawa domin wannan kabiyar shi ne a galak hankalin ku dole tsokaci ne da muhimmanci wannan sahabi ya zo yana da janaba ba shi da ruwa kuma za a yi sallar jam'i kaga an ce mutumin da yake da janaba ba zai yi ba zai bar wanka ya je ya taimama ba sai da yana jin tsoron fitar lokaci ko ba ta ba zai ci gaba da neman ruwa ne in yi har sai ya ga lokaci zai fita to sai ya taimama ya sallar to kaga ko wannan ba san da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce jira fitar lokaci ba dan kada dan ya riski jami'i yace masa kai alwala a aikai taimama saboda haka za a yi taimama dan a riski jami'i mutumin da ya tashi da daddare yana da yana da janaba a jikinsa ya ji an tayar da sallah ba ruwa ko ko ba zai yi amfani da ruwa ba zai tayar da zai samu jami hmm? wala ku kula da wannan kula da wannan iskin baɗin nasu abinda wannan fa ku lura suna cikin tafiya ne jalaba ta sami shi ba ruwa kuma ne ɗabi'ar wajen ɗabi'ar wajen waje ne wanda yake wanda yake hamada ba waje ne wanda yake za a yi in an ce an yi tafiya kaɗan za a je a samu ba don haka wato mulabasat abin da yake lulluɓe da wannan ƙabiyar don na kan cewar babu zancen fatan samun ruwa kafin lokaci ya fita to a cikin irin wannan hali sai ka yi taimama ɗin domin ka sami jam'i tun da kana in ma ka jinkirta in ma ba ka sami jam'in ba ka jinkirta za ka za ka zo ka yi taimaman ne ke sallah kai kaɗai to idan ya zama to a halin da kake na taimama kana ganin ba zai yi ka sami ruwa ba ko da abin nan har lokaci ya zo ya fita to gara ba ke mai yanzu ka zo ka samu sallar bisa ya zaman to kan cewa ka jinkirta ba ka samu jami'i ba sannan kuma ba za ka samu ruwan ba ka tsare da yin taimama ke sallah sai kaɗai. amma ba za mu ɗauki ka'ida daga wannan hadisin ba duk da yake in muka ɗauki wannan tarkul istifsal ɗin tarkul istifsal za ta iya amfani a nan wajen shi nan sallallahu alaihi wasallam bai ce masa to a wata ina za ka yi bincike ka san cewa daga nan zuwa zuwa hudu rana zaka ba za ka samu ruwa ba duk da tambaye shi da wannan ba sai kawai ce masa kai taimama kai sallah tare da mu wannan tarkul istifsal ɗin zai iya yin aiki a nan wajen to amma kuma akwai ka'idar da malamai suke dubawa shi ne a siya da kuma mulabasa abubuwan da suke cakuɗa da suke cakuɗa da cikin kissa su ma ana duba su su ma ana duba su da kuma musamman ganin kan cewa wannan kadiya ce wanda take a malam akwai sabani mai girma tsakanin malamai ma a kan cewar mutum ya yi taimama domin fitan domin tsoron fitan lokaci ya sallah saboda haka a cikin irin wannan hali ba za ka ce kawai don ka da cikin za ka yi taimama don ka riski jam'i ba bayan kuma kana fatan za ka samu ruwa ko kuma za ka iya za ka tafasa ruwan nan ka yi amfani da shi ba sai in ka tabbatar ya ya in ka tabbatar ko kuma yin rinjaya a gare ka cewa ba za ka samu ruwa ba har lokacin sallah ya fita hmm, ba za ka samu ruwa ba to sai ke taimamar don ka samu jam'i domin wannan shi ne yafi bisa ka jinsin ta sallar kuma ka san ba za ka samu ruwa ba ka zo ka taimama a ƙarshen lokaci ko ka zo ka sallah kai kai kaɗai gara in ka san ba tun da aishe sa aka ce wanda yake cikin halin tafiya wanda yake cikin halin tafiya cikin misala wanda yake cikin halin tafiya sai ya zamanto kan cewar a yana kaunar zai sami ruwa kafin lokaci ya fita to ya jinkirta sallah har zuwa tsakiyar lokaci idan tsakiyar lokaci bai sami ruwa ba to sai ya alwala ba sai ya kai har zuwa ƙarshen lokaci in ba sai ai sai ya taimama sai ya taimama shi ma wannan amma mustahabbi ne amma idan lokacin sallah yayi baka sami ruwa ba baka sami ruwa ba ba wajibi ne a gare ka ya zama to kan cewar Ah, in kana cikin halin tafiya kenan in kana cikin halin tafiya ba wajibi ne a gare ka ba a ce dole sai ka jinka ta zuwa ƙarshen lokaci sai ka yi sallar ko da farkon a lokaci ne hmm. ah, a sai ya ɗumama ruwa ya sallah ya sallah shi shi kaɗai ya rasa jam'i ɗin tunda wannan uzuri ne na rashin yin jam'i ɗin da zai yi mutum ya koma ya ga hukuncin sha ba zai iya yin amfani da ruwa ba ya ce zai taimaka bayan kuma akwai sauran lokaci da zai iya tsuma ruwa din ya sallah ya alaikum salam sallar sa yi eh sallar wanda yake damuwa da kunci sallar ita ma za ta ita za ta rasa maganin damuwa da kunshi da bacin rai din yana tambaya ne matsayin sallar wanda yake damuwa da kunshi da bacin rai a matsayin sallar sa sallar sa yi sai dai idan ya zama cewa wannan damuwar abin da zai iya kawar da shi ne sannan ya zo ya sallah to ya kawar da shi sannan ya sallah din kamar alal misali kana zaune kana jiran wani kana jiran wani da lokacin sallah yayi kuma kana cikin matsuwa akan cewa sai ya zo saboda wata bukata ka in kana shiga cikin sallar zaka zama cikin damuwa ne kana ta tunanin ka to ka tsaya yanzu sannan ka je kai sallar saboda kiyasi akan cin abinci in dai zai sa maka damuwa ta shi shi dai ka samu nutsuwa shi ne ya ka to saboda lokaci ka to a malam tambayar ka sannan tambayar wannan malamin sannan wannan na'am na'am na'am wanda a kada ka san saboda akwai sauran uwa wanda ya samu tahiya a bisa maganar jamhurin malamai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu juma'a ba wanda tahiya kai ya samu zai a hudu sabanin matabar imam abu hanifa da abu yusuf da suka ce in ka samu tahiya sai ka tashi ka sallah raka'a biyu kawai in ka samu amma a cikin amma maganar mafi yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma fatawar Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar da yawa daga cikin tabi'i ba a samu wanda ya saba musu ba shi ne cewar idan ka samu in baka samu raka'a in baka samu ruku'u ba na raka'a karshe ta sallar juma'a ta sallar raka'a ta zaki in ka samu ruku'u kuwa ta sallar ta raka'a karshe ta sallar juma'a sai ka ƙara raka'a ɗaya kawai a juma'a na maganar juma'a ne ba kasar ba eh a yau na kasar in kai mata fiye ne tana sallar azhar ka zo ka shiga cikin sallar bayan liman ne sallar azhar in ka samu raka'a daya tare da shi sai kai raka'a hudu idan ko ba samu raka'a ɗaya tare da shi ba sai kai raka'a biyun ka eh shi ne haka ne na'am na'am lada a wannan lada yana wajen Allah kuka hawo ba sa binciken lada binciken hukunci suke lada yana wajen Allah za a ba shi ba za a hana shi ba za a ce masa yana da hukuncin wanda bai halarci juma'a ba ba za a ce masa da hukuncin wanda bai halarci juma'a ba ya halarci juma'a saboda haka ba za a ce wanda ya wasa da halarci juma'a ta hawo nan ba ta halarci juma'a tun da ya tun da ko bai sami liman din ba in dai ya taho ya yi sa'ayi dan ba ko abin da aka wajabta masa kenan sa'ayi ya zuwa ga juma'a na'am daga eh. ba eh Eh, hmm. kasar zai rinka yi aka tafiya tana da nisa abinda ake dubawa wajen kasar nisan tafiya da kuma tsawon zama yanzu idan da kamar a ce a mutum zai tafi kura a abin nan zai tafi a abin kamar karfi ya je ya kwana biyu ka zama za a ce tafiya sau da haka a wajen a wajen jami'i ko da bai bai nisan da za a yi kasar ba tunda matafiyi ne zai kasar ko kuma zai je kamar shi wannan da ke gaya zai tafi karaye ga nisa amma kuma yi ne kawai zai ya dawo saboda nisa zai kasar waɗansu suna duba nisan ne kawai wanda ke shine yawanci sahabbai suke duba kuma shine akan sa akan sa matabar imam malik ne ya idan ya kai mil 48 idan ya kai mil 48 to shine wajen kilo kilo ta kilo wajen kusan 80 kenan idan ya kai kilo 80 kuma shine ibn abbas yake faɗa kamar tsakanin makka da jidda kamar tsakanin makka da usfan tsakanin maka da jidda kilo 80 ne tsakanin usman da maka kilo 78 ne yace ana daga nan ne ake yin kasaro to waɗansu nisa kawai suka duba waɗansu kuma bayan nisa suka duba tsawon tsawon kuna kullum sai yaje matafi ne ai shaka ake hukuncin hatta irin masu eh, imam malik ya maganar masu ɗaukar mutane a cikin ruwa masu suka jirgin ruwa suna kai komo a cikin ruwa tare da mutane haya suke kullum a cikin tafiya suke suna kullum kasar za su masu suka motar haya na'am wanda ya salla a wanda wanda ya a musalla in ana kiran sallah da wanda ya salla a musalla masallaci jijiyoyi suke inda ana kiran sallah a musalla sai dai akwai hadisai da suka nuna cewa idan inda aka fi yawan jama'a ya fi yawan lada hadisin ubay ibn ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar mutum tare da wani mutum ta fi tsarki bisa sallar su shi kadai sallar mutum tare da mutum biyu ta fi sallar sa tare da mutum daya tsarki وكلما كان أكثر كان أزكى كل شيء أجمع التتوى صلى ساعة التركي طبعا هكا وانا حديث من كان شيء وكما حديث الشيخ الألباني إن جنت شيء إن جنت شيء جدا ابن أبي بكر شابي إن جنت أما الشيخ الألباني إن جنت شيء ده شواهد wanda nuna kan cewar jama'a da tafiyawa ta fi yawan lada سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك